Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari a yau ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa a wannan zaɓe mai karatowa a Najeriya. ƙarin bayani. A cikin shirin namu na wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin mu. Sai ku saurari shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Filato inda wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi mana rahoto na musamman akan irin rawar da mata ke da niyyar takawa a zaben bana Zainab Gareki. Ƙasa da watanni biyu kafin manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, ƙungiyar mata a jihar Filato ta shirya taron faɗakarwa kan irin shugabannin da za su zaɓa. Taron wanda ƙungiyar matan Krista reshen jihar Filato ta shirya ya kuma tattaro shugabannin mata daga ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar don ji daga bakin waɗanda ke takarar gwamna a jihar Filato kan tsare-tsaren da suke da shi don tallafawa rayuwar al'umma. Madaro da Jahota ita ce shugaban kungiyar mata Krista reshen jihar Filato ta ce sun gaji da irin alkawura da 'yan siyasa ke yi ba sa cikawa don haka suke buƙatar sanin abin da za su amfana daga wurin 'yan takarar in an zaɓe su. Mun tara mata yau domin mu yi magana tare da wanda suke neman takarar gwamna na Plateau State domin mu san abin da suke da shi mana mu kuma mu faɗa masu abin da muke so domin mu gani gani kan da daidai yadda tafiya zai mana kyau a wannan shekara na zabe. Me kuke so ku faɗa musu? Abin da muke so mu faɗa musu shine muna son wanda zai yi mana mulki da tsoron Allah a cikin zuciyar shi. Wanda zai dinga buɗe mana kofan shi duk lokacin da mun zo da damuwa ko in mun kawo wani shawara ba zai karba ya yarda shi ba. Muna son wanda zai lura da kowa ko Christian ko musulmai ko wanda ba su da addini a lura da mu domin dukanmu 'yan kasa ne muna son irin wannan mutum domin ya yi mana shugaba kar ya nuna mana wani bambanci ko wani son kai ko girman kai su 'yan takarar sun zo kuwa ba su zo ba sun yi aika shine ba mu ji daɗi ba domin mun gan kamar sun gan mu mata sun rena mu kuma shi ɗin ne muke faɗa mun ce dama muna son mu gaya masu cewa a cikin mulkinsu wanda allah ya bashi zaɓe su tuna da mata su bamu arba'in bisa ɗari domin mun gaji da wannan talatin da biyar ɗin a ɗan kara mana kuma a sa mata domin mata sun iya mulki na gaskiya na tsoron ubangiji to ba su zo ba masu mulki na baya ba ku gamsu da abin da su. Eh, suke yi bane shi yasa kuke ganin kaman yanzu ya kamata ku fara faɗakar da waɗanda kuke sa ran za su zo? Gaskiya ba mu gamsu ba. Ba mu gamsu ba domin kin gan yadda mutane suna wahala ki ga yaranmu sun zo na watanni takwas ba makaranta har yanzu ma asu suna ce gashi za su koma dun ba daidaita ba sannan kuma shugabanin addinai sun sa baki to mun gan wanda suke mulki sun rena shugabanin shugabannin addinai so muna son wanda ba za su rena shugabannin addinai ba kuma su rena al'umma ba shi yasa muke son mu yi magana da su sannan kin ga abinci ya yi tsada a kasuwa to wani mutum ba zai iya cin abinci ba kuma da ba haka ne yake ba so muna son wa'inan su zo su gaya mana abin da zai taimake mu yaran mu sun gama makaranta ba aiki wa'yansu domin damuwa sun shiga shashanci shaye-shaye karwanci ya zama mana damuwa yaro ya gama makaranta ya samu abin yi ko bai samu aiki da gwamnati ba ya samu wani dan abu wanda zai dinga sa shi yana yin aiki amma duk wannan a cikin gwamnati na yanzu ba mu gan yana faruwa ba shi yasa muna son mu yi magana da babban muryan muryan iyaye wanda sun rike yara a cikin cikinsu sun yi renonsu da mamansu muna so mu yi magana domin a taimaki yara ba mu ma shine ba mu ba yaranmu da jikokinmu da tattaba kunnenmu. akwai batun matsalan tsaro wanda na san ya kamata da za ku taba idan kun da kun samu su 'yan takarar nan sun zo akwai garkuwa da mutane da ake yi yaya kuke ganin kamar za a shawo kan lamarin muna tsoro maganan wannan eh, eh, eh, rashin sarau din ana zuwa a kwankwasa gidan mutane a buɗe in ba ku buɗe ba a fasa a ɗauki mutum a tafi da shi a ce a biya kuɗi ba mu da kuɗi muna son wanda zai zo ya gan cewa ana da na'ura ai na duba irin wa'inan wurare inda gwamnatin da sun wuce ba su burge mu ba kenan ana maganan cewa akwai na'ura na duba wurare ba mu gan komai ba shine muke ce ko wa'inan za su zo mu daidaita da su ko sun san inda wayina abubuwan ko in sun hau za su samo mana ya taimake mu shine muke dubawa daga karshe me kike ganin kaman za a sa matakai domin a kawo karshen karshen wannan tsaro kin gan karshen shi ko sai an yi gaskiya domin kin gan wa'yansu suna ganin ba adalci shi yasa sun fita suna yin wa'annan abubuwa na taba ta idan akwai adalci akwai aminci akwai gaskiya wa'annan abubuwan za su daina don da ba haka ake yi ba saboda haka a gyara sunana roseline jibkat ata domin mata ne uwa uwaye mata suke ciki suke haihuwa suke uh, renon yara su zama maza da suke uh, ya kamata su hada hannu tare su yi shuɗanya a ɗaukaka zaman mata tare ki akwai wani sauyi da mata suka samu duk da maganganun da kuke da kuma advocacy da sauran abubuwan da kuke kun ga kama an samu ci gaba koman baya dai ake koman baya ake a Najeriya a dukkan duniya sai najeriya kawai bata san girman eh, amfanin mata ba kamar a dukkan zaman mutanenmu na eh, eh, yan siyasa kamar in kuna tuna kwanakin da suka wuce nan aka yi zama ana duba a constitution ana review constitution na nigeria amma abu ɗaya da ya sa mazan nigeria suka haɗa kai shine akan su yake mata su yake mata sun cire mata ga komi da komi ko abin nan na talatin da biyar ma da aka ce so talatin da biyar da ya kamata a ba ma mata ma sun kide shi ba sa son su ga mata a cikin komi a duniyar su kam sun ki mata amma ba ke ganin kaman wato uh, suna ganin kaman kar uh, su ba da matsayi ma mata wanda za su yi uh, kafada da kafada da su ai mu mata ba ma son mu yi kafada da kafada da maza muna son ne kawai mu hada hannu a yi aiki tare fa don abu ya yi kyau ba ma son mu yi kafada da kafada da su ba amma haɗin hannu mu ci mu yi mu samu kasan eh, mu ta ci gaba shine damuwan mu amma su kuwa ba sa so to ya za a warware talla kuna nan tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ga karshen rahoton ba mu son mu yi kafada da kafada da su ba amma haɗin hannu mu ci mu yi mu samu kasan eh, mu ta ci gaba shine damuwan mu amma su kuwa ba sa so to ya za warware abu ɗaya da za mu yi shine yanzu mun yadda mu mata za mu haɗa kai za mu so junanmu a kowane lokaci in an yi sa ce mace karuwa ne to karuwanci ɗin meye ba kwana da namiji ba ne ba mazan ne suke kwana da matan ba mata kuma suke haihuwar maza ba yanzu nan da ake da technology in kowace mace ta je ta yi ciki ta je abin nan ta scanning ta duba in ciki namiji ne ta fitar yaya za a yi duniya yaya za a yi duniya za mu zo wani lokaci da za a yi duniya kawai ya zama na mata tunda mazan ma sun ce ba sa son mu Ita ma Madam Fasisa Yawa ta ce su zai kai ga mata da ke karkara da sau da dama ake rudinsu da gishiri da omo don su yi zaɓe. Ba wani abin da ya bambanta da waɗanda tun da mace sun saba gaya mana. Amma mace da take kauye ƙauye kin san yawancinsu suna gani kamar a lokacin kamfen in an fita kamfen din nan kila a je a bata wata in an bata zani sai ta ce ita ta samu nata kenan wata kuma an bata gishiri an bata magi zargi an bata menene zai su ce ai su sun samu nasu kenan ba su san wayannan abubuwan da suke samuwa din zai zauna da su har shekaru hudu ko kuma takwas ba wa'annan in an baki zani zaki daura shi har shekara takwas ko kuma an baki dan paket na magi zaki ci shi shekara takwas ba mu gane ba so yakan ba yan siyasa din dama su yi ko menene sun ga dama za mu je mata su je su sha rana a sha yunwa a fitar tun da safe a je ana jira a layi domin a zabi wanda ya ta ce ai na ci na ci gishirin shi na ɗaura zanin shi bari in jefa mishi kuri'a ba ta san ma ko menene wani irin abu ne zai zai mata ba daga baya kuma sai wahala ya shiga sai a fara kuka ba a yi mana wannan ba ba mata sukan manta cewa mu din ne mutane suna mana mu ne aiki ba mu ne za mu yi musu aiki ba so muna da yanci mu san ko menene ne ya kamata su yi mana shi yasa aka ki aka yi wannan kira din su zo su gaya mana menene za su yi ma mata domin yawancin wahalan gidaje yanzu ya koma kan mata ne tuntun ma ba a kauyuka ba yawancin manoma ne yanzu ba su iya zuwa gonaki ba wanda sun je noman ma sai a je kamun ma a je um, girbi za a samu wani zubin sai a samu duk awa shanukai sun je sun cinye ko kuma an je an sace akwai wata gwamruwa har mun yi kuka da macen nan wani kadadan gonanta da ta nome an je an saki eh, shanukai suka cinye gonan nan ta tasmata nan ga ta gwamruwa gashi kuma ba abinci to irin wahalun da matan mu suna fuskanta a kauyukan kenan to amma kun fara faɗakar da mata su fahimci cewa ya kamata yanzu su zaɓi cancanta ne me kuke yi dai don faɗakar da mata shi yasa muka kira su din aikin eh, in kin lura wannan kiran daga local governments duk sun zo dukkan local governments na namu na plateau duk matan suna nan kuma muna muna mun sa zuciya idan su shugabanin sun koma su faɗakar da matayen nan domin su bude idanu tsakaninsu ba wanda zai zai baki magi ne zai miki abin da kike ku su su sai takana su ce menene za me za a yi musu ba me za a ba su ba menene za a yi domin su samu rayuwa mai inganci daga kudancin jihar plateau kuwa shugaban matan ta ce batun tsaro ne ke ci musu tuwo a kwarya angela lami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a southern zone har karshe ma ba ma iya samun ba'i saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a southern zone ba dama ka je ka dansar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abin sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki ba ne ko menene ka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu abokanaye bad friends su sa su a cikin wannan halin abin nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki ba da ki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan eh, yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan ragu don gaskiya har mun kace zaka je saudan zone ne za ce sai kun dawo don magana in security magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya yi bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin wuraren mu nan don gona kiɗi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe shida ya yi kowa na so ya koma daki kana daki ɗin ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya ɗora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga waɗannan ababen zai dan ragu to sai dai 'yan takarar gwamnan na jami'in ba su samu halartar taron ba sun dai aiko da wakilai ne amma a hirata da wasu 'yan takarar sun sha alwashin shigar da mata a cikin harkokin gwamnati da samar musu da sana'o'i da za su dogara da kansu barista caleb mutfan shine dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp a jihar plato idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido a kai za mu tabbatar mun yi wani abu da za mu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce allah ya yi gwamnan nan albarka ba a cin nasara a duk kowane fanni sai da shugabanci na kwarai ni abin da nike alkawari zan kawo mutanen plato shine zan kawo zan yi shugabanci na kwarai eh, in tabbatar da inda eh, damoyi mutanen plato suke in nemi yadda zan kunce wayannan damoyoyi domin mu samu zaman lafiya mu bunkasa arziki mu tabbatar da cewa matasanmu sun samu abin yi ba su a cikin iyan miyagun ayyuka mu tabbatar da cewa mun kama hannun matayenmu mu taimaka musu su yi su samu abin yi yadda za su taimaka wa kansu da 'ya'yansu da mazajensu musamman mata mun san cewa eh, in mace ta samu karfi ba ita take ci ita kadai ba tana tunanin gidanta tana tunanin 'ya'yanta kuma matasa musamman ina son in ba su tabbas in allah yadda muka samu mulkin nan za mu tabbatar cewa eh, karfin da allah ya ba su ilimin da allah ya ba su sun yi amfani da shi domin su taimaka wa kansu da iyalansu da jihar gabaki daya Shi ma Dr. Nentawe Yilwada dan takarar gwamna a APC jihar Filato cewa ya yi. Za ware eh, goma eh, eh, na cikin ɗari na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin maji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasasu ga baki daya za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin plateau state ya karu na biyu ina son ah, in kawo ah, haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin plateau baki daya a rage bambancin yare a rage bambancin addini mu haɗa kai mu samu kuma zumbunci tare annan ce akwai eh, agency eh, na haɗin kai na plateau na ce zan kawo su eh, malaminmu na addini a ciki zan kawo su kuma su sarakuna zuwa ciki mun samu sarakuna mun samu su malami da yawanci faɗa plateau da ake a kauyuka da cin gari ma dama in bai shafi maganan addini ba ya shafi maganan gonaki ne so in na kano mutanen zai rage su a wurin za su iya sasanta wani abubuwan ma kafin ma ya zama fada. Matan sun kuma yi alkawarin sake shirya zaman har sai sun yi tozali da 'yan takarar da yi musu alkawari a rubuce su kuma tabbatar an cika su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi a Ghana. Wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da warhaka wa alaiki salamu rahmatullahi wa to hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh, mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin accra wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara na akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi eh, komi shine da kunun da ya fi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna ankara kuma idan kin je ina ji najeriya yau da gobe saboda yanda yan gane ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaranki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya shi ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsani kuma watakila da za ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsami idan kin tsami sai ki kai manika a nika miki to akwai masu su nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika shi su nika shi kamar kamu amma nikan garan ya fi to da zaran kin zo gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kamar kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta zaki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna su sai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika eh, ki ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka sai ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffen ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki yamutsa su idan kika yamutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mm-hmm. akwai yadda ake yin sa ake mulmula shi to amma idan baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din na sheki saka eh aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in ma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a. Eh, da kunan da kika dundunkulen eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana ɗaukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri sauri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da suke akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da ɗan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya hus da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi shi kifin ya ke dukowa ma a soya da sauransu to kifi dai kin san kala kala-kala ne a ah, muna da kifi kama ama wanda a najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban suka saba fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma kiya cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ya ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da ta tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musa kifin da eh, shi zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki ɗora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa ɗan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan jankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka mm. ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an save kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye je maka ka cikin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali ce yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za mu yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci a nan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar ba ko mu ita ce hajiya hafsa kadiri english a sha masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki yana da ta taya na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma julie lagos gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku kasance lafiya. kwarai ba za su